gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. saurare barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio za a kuma iya sauraron mu a VOA House ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. To aikin san Amina shi wannan shiri namu na yau da gobe a duk ranar Juma'a mukan duba abubuwa da dama da suka shafi nishadi, ƙananan sana'o'i, tarihi, kai har ma da wayansu abubuwa da suka shafi addini. To yau ma kin ga shirin namu yau 21 ga watan nan na Yuni na shekarar 2019 za mu duba tarihin jihar Bauchi daga ina wannan sunan na Bauchi ya samu asali. Shi kalma ta Bauchi wato kalma ce ta hausa wanda ke gwada cewa wato wani irin nahiya ce wanda ke tattare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban kuma kabilu daban-daban wanda ba sa jin yaran su wani baya jin yaran wani haka yake yusuf yau kuma baucin yakubu muke tattaunawa akai kasan bauchi da daddiyar daula ce mai dimbin tarihi shi ya sa kin ga a yi wakilin muna bauchi uh, abdulwahab muhammad ya samu tattauna mana da wakilin tarihin masarautar ta jihar bauchi suwana alhaji ado ɗarimi garba kuma wakilin tarihin masarautar bauchi kuma shugaban ɗakin nemowa da adanawa da badawa na tarihin masarautar bauchi to a matsayinka na wato mai rike ko kuma kula da wannan bangare na masarautar roci ko za ka bamu inda tarihin wannan garin bauchi yake a takaice gari ko masarauta masarautar bauchi to masarautar bauchi dai an kafa ta ne lokacin jihadin shehu usman dan fodiyo bisa umarni da yaddan shehu usman dan fodiyo bayan mali yakubu ya yi karance-karance a gidansa wanda kusan har lokacin da kasashen hausa suka fara kai hare-hare wa jama'a shi shi usman dan fodiyo ya ce malam yakubu ya ba shi tutan jihadi ya ce masa ya je kafa garinsa kuma ya ja jihadi a wannan nahiya ta bauchi malam yakubu shine sarki na farko wanda shi usman dan fodiyo ya ba shi tutan jihadi kuma ya ba shi hannu da hannu kuma lokacin da ya ba shi tutan jihadi kasancewan kasansa wato yankin kasashen bauchi waje ne mai girman gaske ya ba shi izinin ya ba tutar jihadi ma duk wanda ya gaida ce ya ba shi shi shi usman dan fodiyo domin ya ce masa duk wanda ka yadda da shi na yadda da shi duk wanda kake kaunansa ina kaunanka saboda kai ɗana ne na zuciya saboda haka na baka izinin ka ba tutar jihadi ma duk wanda ya dace da ka bashi in ka bashi da dai ke yana bashi kasancewa haka ne mali yakubu da ya tashi ba tutocin jihadi ya ba tutocin har guda goma sha biyu a masautarsa akwai wanda an ba da musulmai su jaji hadi na musulunci wanda a jiki kalmar shahada ne a jiki sannan kuma akwai wanda aka ba ma waɗanda ba musulmai ba wato kafirai a wancan lokaci irin waɗanda aka yi amana da su to amma su a jikin tutar su a rubuta wallahu ya asimu kamilan nasi sannan bayan sarkin bauchi ibrahim ya zo ya kara tuta guda biyu to kasancewan abin da ya sa da aka ce an ba da kafirai waɗanda ba musulmai ba tutar jihadi shine a lokacin mutane ne waɗanda suke addini irin nasu na tsafi da na gargajiya da sauransu A ga mutane wanda ba su da addini a wajen waɗanda suke a halin kitabi mm. to shi jihadi dama ba wai akan je a kama waɗanda ba musulmai bane kawai da yaƙi a hau kake su a ce su musulunci a'a akan musu wa'azi ne ba an musu wa'azin idan sun karɓi musulunci shikenan idan ba su karɓa ba kuma sai a ƙulla amana ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba sanadu shekara za ku biya wani dan kuɗi wanda za mu sai kayayyakin yaƙi mu kare ƙasashen mu sannan an zo za a taɓa ku za mu kare ku in an zo za a taɓa mu tare da mu haɗu mu kare kanmu to wannan shine amana da ake da waɗanda ba musulmai ba to idan suka ce ba za su yi musulunci ko ba za su yi amana ba to haga babu zaman lafiya tsakanin su kenan jihadi ya zama dole dole a yi jihadi a zub da jini a yaƙi to wannan shine kafa da daular usmaniya da aka kafa daular usmaniya kuma galibi a kasashen bauchi da ga akwai mutanen da ba musulmai ba to irin wannan amanan shi ne ya kawo wanzuwansu wanda har lokacin da addinin kiristiyanti ya zo da suka zo suka karbi addinin kiristiyanti su sarakuna su suka ce ku je ku musu wa'azi in sun karbi addinin ku shikenan to wannan kaga wannan amana shi kawo da zaman da ake har yanzu to ah, eh, yanzu tun da yake da har ya kai ga wannan bayani inda yake shi kansa yakubu bauchi ya ba da tutocin musulunci ma wasu sarakunan da yake suke karkashin masarautansa shi kansa wannan suna na bauchi waya laɗana wannan suna ne wato shi bauchi kalma ce ta hausa a bisa magana a wajen masu ilimi kamar professor emeritus mahadi adamu marigayi kamar dan masanin kano marigayi kamar professor md dahiru da sauransu sun yi rubuce-rubuce wasu sun kawo bayanai akan kalma dinnan ta bauchi shi kalma ta bauchi wato kalma ce ta hausa wanda ke gwada cewa wato wani irin nahiya ce wanda ke tattare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban kuma kabilu daban-daban wanda ba sa jin yaran su wani baya jin yaran wani to shi mali yakubu ya samu kansa a wannan nahiya ta kasashen bauchi shi yasa idan ka duba littafin hausa part of west african history na professor Mahdi adamu yake ba tarihin kasashen bauchi wanda ya ba da har wuraren dakarawa kasansu na can wajen duk kasashen bauchi ne sunansu to amma nan sai ana lakanta nan da baucin yakubu shi yasa da aka samu a tarihi akwai bauchi bauchi bauchi bauchi akwai bauchi gusga akwai baucin kukar gadu akwai bauchi eh, bauchi rajau akwai baucin yakubu da dai sauransu to wannan kalma tana nufin wato waje ne wanda ke nahiya ce wanda ke tare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban da ɗabi'u daban-daban da harsuna daban-daban to mala ah. yakubu ya kafa masautansa a cikin wannan mutanen saboda shi ma daga cikin su yake hmm. bayan ya kafa masarautarsa ya fara jihadi a alif dubu ɗaya da takwas da hudu ya yaƙi yaƙi a rayuwarsa har zuwa arba'in da wani abu hmm. sannan kuma ya shekara arba'in da ɗaya na sarauta zuwa alif dubu ɗaya da takwas da arba'in da biyar ya rasu sannan ɗansa

turawa sun shiga bauchi ranar 16 ko sun ce biyu wasu sun ce 16 ga watan januwari biyu suka shiga bauchi a lokacin aka samu dan hatsaniya dai ba a daidaita ba sarkin bauchi ibrahim ya tafi tafi basarka suka mu mu'alla ya yi dan ibrahim shi kuma shekara daya zuwa uku sannan aka ba da hassan dan mahamudu shi kuma daga uku zuwa bakwai sannan aka ba wa yakubu mai gari dan usmanu shi ma daga bakwai zuwa ɗaya to bayan shi kuma sai aka ba yakubu mai gari a yakubu dan umaru wanda aka fi sansa da maje wasai mm. shi kuma daga da da da tara arba'in daya zuwa da da hamsin hudu mm. ranar sha biyar ga watan oktoba kenan ya bari to bayan shi kuma sai malam adamu jumba dan ahmadu dan bube dan salman dan mala yakubu shi kuma daga da da da tara hamsin hudu. zuwa alif dubu ɗaya tara da tamanin da biyu ya rasu to bayan shi kuma sai ɗansa Suleimanu ya gaje shi a alif dubu ɗaya tara da tamanin da biyu zuwa alif dubu biyu da goma ya rasu to bayan shi kuma sai aka bawa ɗansa Rilwanu wanda shine ke sauta yanzu daga dubu biyu da goma zuwa yanzu shine sarki. Wato da yanzu wannan a zuriyar zuriyar mali yakubu su suke sarauta sannan kuma bayan lokacin da mali yakubu zai mutu allah zai wa fati ya tara wasu manya-manyan mutane wanda suka zo da runduna da yawa kuma suke da jigo a masautunsa shine kama akwai galadima akwai madaki akwai sarkin yaƙi akwai wambai akwai ajiya akwai alƙalin alƙalai sai ya ce musu idan ya mutu su ya su zaɓi wanda ya zama sarki bai ce musu su zaɓi wani ba su da za zaɓi wanda ya zama sarki to akwai nau'o'i da yawa na tarihi sun kawo akwai lokacin da wani mutumi suka dan samu dan hayaniya a gaban shi usmanu har ke cewa insha Allah ƴaƴansa babu wanda zai gaje shi sai shi Usman ya ce banda ibrahim a lokacin bai ma auri Ibrahim ba bai ma balaga ma balle ya hara ce ya aure ya auri wurin ibrahim shi ma Yakubu din kenan to sannan kuma su yan majalisar da suka zauna su ga dukansu shi Bauchi ba gari ba ce wanda take nan kafin jihadi jihadi ne ka fata suka duba su ga cewa idan suka ce a cikin su za su dauki wani ya zama sarki da iya samun hatsaniya da wani hayaniya kusan wasu ma sun gwada kamar sha'awar su zama sarakuna. to yau suka yi ittifakan suka zauna suka ce to abin da su ajiye sautan bauchi a gidan malam yakubu a ɗauko daga cikin 'ya'yansa a ɗauko wanda dace a bashi wanda aka zai iya shugabanci to shine aka duba duk cikinsu ba in garma mutum mai nagarta ko malami mutum kamar Ibrahim shi suka ɗauko ibrahim suka bashi to daga nan kuma sai sauta ta zauna a gidan malam yakubu har zuwa yanzu wanda kuma muna fatan har ƙasa ta naɗe sauta tana zauna a gidansu saboda wannan wata irin tsari ce wanda musulunci ta da shi kasancewa annabawa sun gaji iyayensu annabawa to saboda haka musulunci bata guji wannan tsarin ba don ɗaya gaji uban wajen gudanar da shugabanci tun da shugabanci irin ta musulunci to a zurin a bani yakubu daga yana suka fito ne to su zuriya ce wanda suka fito daga mandara mandara din manahiya ce a wani littafi da wani batu ya rubuta musu Temple yakan ce wai sun fito daga wazargam gam wanda mun nemi ba sun wannan gari har yanzu ma kan na mu samu yadda garin take ba yanzu ma wata ila ko garin ta bace ko ta watse ko wani abu mu sani ba amma dai sunan garin wazargam wanda shi mai dugu ya fito daga wannan waje mai dugu din nan mai dai kalman kanuri ne kuma mai ya nufin sarki kenan to ba mu san dugun me yake nufi ba to bayan shi ya taso a matsayin an samu dan hatsaniya na shugabanci tsakaninsa da 'yan uwansa ya bar garin da ya bar garin ya taso ya tsaya a hurawuna a nan kasan yobe take ya tsaya a hurawuna allah ya ɗauki ransa a wajen ya ce ɗansa sa'adu akan cewa in ya gaji zaman wajen kar ya koma da baya ya ƙarasa gaba to da sa'adu ya gaji zaman wajen sai ya matsa sai ya ɗauki 'ya'yansa da bayero da da yayansa eh, eh, eh, sa'idu da bayero sai shi sa'idu sai ci gaba da jagoran abu to da ya taso ya zo nan ya zo har kasan bauchi ya tsaya a wani gari da a kira gira gaba to a gira gaba ya tsaya ya zauna a wajen to a lokacin ya samu arna a kan duwatsu wanda suke tsafe tsafen su to shi ya zauna a ƙasa kamar yadda sarkin gari ke gaya mu shi a ƙasa ya zauna bai hakan dutse ba kuma da ya zauna a wajen ya zauna dabbobinsa yana kiwo yana noma da sauransu to lokacin da ya zo irin harshen da suke amfani da shi suke magana a lokacin harshen kanuri ne saboda ka san kanuri a wajen ya mamaye nahiyan gaba daya ko ma waye kana kanuri to harshen kanuri yake amfani da shi domin da yazo yana ce jere ungo su mu kabilun da suke wajen suna ana cewa jere ungo wato daure mun su a nan a daure dabbobin a nan kenan eh. to daga nan sai ana kiran su da jarawa aka zo gerawa eh. har aka zo aka samu suna gerawa mhm. to shi sa'idu da yazo ya yaɗa zuriyansa wasu suka kakkafa garuruwan gerawa da yake so da dukiya duk inda suka je suka zama shugabanni kawai a wajen sai harshen sun da harshen sun na wanda suka zo da shi da harshen mutane sai hargitse sai dawa shine harkan garanci da ake yanzu to shi sa'idu din ya yi bayero hmm. ya yi bello da bayero bayero ya yi yangiri shi wanda ake cewa masa yangiri amma ana nufin lafiyan da gere wato dan da aka fara aihuwa a shi ne lafiyan da gere hmm. to shi kuma da tashi sai ya haifi abdu abdullahi to abdullahi shi tashi daga gaba sai koma gilliri idan ya je masallacin suna nan gidan suna nan da son abubuwa da suna nan to shi abdullahi shi ya fi daɗi hmm. daɗi din nan sonsa sa'idu ainihin son sa'idu hmm. yadda ya samu lakanin daɗi din wato bayan ya koma turun eh. bayan ya bar gilliri ya koma turun to shi ya samu kalman daɗi zuwansa turun hmm. a dalili kuma shine ya ja samu mutanen da suke wajen da ya je lokacin aka dan samu hayaniya tsakanin sarkin yuli da shi akan sarkin yuli ba son zamansa a wajen lokacin nahiyan wajen tana karkashin miri ne sarkin miri wanda ya kai kara wajen sarkin miri sarkin miri ce masa ya zauna abinsa daga baya kuma ana dan samu hatsaniya tsakanin yuli da turun din ya sake komawa turun mutanen turun suka karbe shi to yana koma galadiman turun bai dade ba hayar su shikenan sai dauki galadansa a sai aka dauki dadi sai aka ba shi galadima daga baya kuma ya zama sarki bayan mutuwan galadima din ma ya zama sarki saboda an ga kwazonsa da kokarinsa da irin daukan nauyin jama'a da ke yi to a turun a wani kaulin magana an ce a turun da ya samu lakanin cewa daɗi to idan aka duba kuma daga cin chadian language akwai congo bolanci wanda shine kamar kusan arke dan ji duk yaran da su nan suke jin wannan wajen idan aka ce mutum daɗi wato kama mutumin da ya shahara akan wani abu to shi ya shahara akan kasuwanci da dukiya da sauransu to amma a wani ƙaunin kuma kamar yadda malam ya bara ya ce lokacin da ya je da yake su dama tuntunin su musulmai ne suna musulunci kuma ta hanyar su musulunci shigo kasar bauchi saboda suna alaka da bare-bari da suke zuwa daga borno suna zuwa suna magana da suna kasuwanci to daga nan musulunci ta yaduwa a dalilin zuwan su musulunci shigo kasar bauchi to sun ce a lokacin in dabbobinsa ta mutu shikenan shi sai ya sa a yar su kuma suna cin bushe abinsu to sai ce ah, a wannan daɗi dadi ya zo mana kenan daɗi ya zo mana to daga nan kuma sai aka samu ana kiransa da ido an ce masa daɗi a yadda kamar malam mai bara ya faɗa sa in boci madiga Allah ji kansa eh. to ka ce shi yakubun bauchi ya yi karatu a wajen shehu usman dan fodio ta yaya har suka sadu da shi shehu usman dan fodio ne to lokacin da yake zaune a turun shi daɗi din uban mahaifin malam yakubu akwai wani malami da ke ziyartarsa malam isiyaku wanda kani yake ga malam adama su fulanin ganjuwa kuma fulata borno ne sun zo suka taso suka suka zauna a wani gari da ake jitar to yana ziyararsa a turun din daga jitar to kasancewan shi dama kamar na gaya maka su suka zo da musulunci nan nahiyar to dole abokansu za su zama malamai da masu yin addini to sai zaman to ya ce masa wannan yaron da kake gani ɗaya ne mala yakubu na daga cikin yayan da na fi so kuma na baka shi ka ɗauke shi ya zama ɗanka ka koya masa addini to shine sai ɗauke suka tafi yana karatu a gidansa har wani zumunta ma ya kullu shi wan malam isa ku malam adama ya auri kanwan malam yakubu din sai zama matansa mm. eh, ta haifi su ajiya su dawaki su sarkin yara su da sauransu daga cikin hakiman manya-manyan hakiman sarki to bayan ya dauke sun tafi karatu sai bayanan shi Allah ya bayyana shi Usman dan Fodio ta jiji na shi Usman dan Fodio sai shi sai din aya mala isa kudin sai dauki Yakubu suka tafi karatu da shi Sokoto to bayan sun shekara bakwai a can sai ce zai dawo gida amma yana so ya sauri zai bar mala Yakubu a can ya dawo gida sai ya bar mala Yakubu a wajen shi Usmanu to sai ya mutu a hanya a wani gari wayar wani dan zayal ya mutu a wajen kabarin sa na a wajen to mala Yakubu shi Usmanu cikin karamansa sai gaya mala ya cewa ai malam ku Allah ya masa rasu a waje kaza saboda haka da tashi da zo ma wani lokaci sai da ya tsaya kabarin sannan ya wuce to kasancewa haka sai mala ku ya koma gidan shehu usmanu da zama dindindin ya zamanto wasu abubuwa na ajuba da wasu abubuwa na ɗawainiya duk mali ku sai ya ɗauke na yau shehu usman dan fodiyo har wannan abun ta kai ga matakin da shehu usmanu yana jin mali ku a matsayin ɗansa ne na zuci hmm. domin haka shi ya masa aure ma lokacin babu 'ya'yansa mata duk sun yi aure sai aura masa jikasa ita ce yaya wanda a 'yar sarkin kauran na moda ne wanda ita ce matansa na farko tun yana sokoto shi usmanu ya aura masa ita saboda baya da ya da zai bashi sai dauki yar yarsa sai ba mali yakubu saboda ya fa zumunta tsakaninsa da mali yakubu to wannan bayan ya yi karatu din a wajen shehu usmanu shekaransa kusan 23 yana karatu a wajen shehu usmanu saboda haka babu wani malami babu wani a daga cikin malaman jihadi ko sarakunan jihadi wanda ya kai malam yakubu daɗe a wajen shehu usman dan na karatu da shi shi yasa daga cikin littafan da muktar shehu mane ya kawo na sabon shehu usman dan fulo ya kawo cewa malam yakubu na daga cikin manya-manyan malamai da a kasar hausa domin shi ya kawo zuwan da jahuna suka rinka da kasar kano da wurare daban-daban suna zuwa suna jihadi a suna zuwa suna karatu a jamal yakubu kuma suka zauna a cikin jihadi suka tashi jihadi wajen kafa garin sa to ah, madalla yanzu idan muka duba bauchi dai ga yadda take bauchi daban da yadda tsarin ta take da na da mm. kuma yanzu shin yaya tsarin da shi shehu usman ko kuma yakubun bauchi ya aiwatar da wannan masarauta na bauchi ya yake tsarin to yadda ya tsara ta wato ya kafa garin ne bisa sharɗoɗi wanda shehu usman ya bashi domin shi lokacin da ya zo ya tara jama'a ya sake koma ya mubaya a mala shehu usman dan fodiyo ya nemi shawararsa akan inda zai kafa garinsa to ya kawo su garuruwa da yawa irin su wasa irin su eh, zaranda irin su baba duk ma laishe usman ya ce a'a to karshe dai ci ba shawara akan ya kafa garinsa a nan inda bauchi take ya ce masa idan ya kafa garinsa a wajen ya ce insha Allahu musulunci da imani ba zai bar garinsa ba sannan kuma akwai mace zai amma zo roƙa masa Allah su yi sauki kar su yi illa mutanensa sannan kuma kasan wajen yaya tauri amma idan mutum ya noma ko da akan dutse ne zai samu amfani da wanda ya akan jigawa wannan ne ma yasa dalilin da yasa ake cewa boci naman kai ga kitse ga tauri saboda waje ne wanda idan kike tauri amma idan kai noma da ka samu amfani daidai da wanda ya jigawa saboda albarkan da ke wannan waje to bayan ya kafa garinsa ya yi hakimai manya-manyan hakimai na farko wanda ya fara ba cutar jihadi shine ma daki hassan hassan dan giwa wanda tura shi wasai je kafa wasai duk cikin mutanen malam yakubu wace wanda ke jihar plateau babu kaman ma daki hassan saboda kusan shi ma da kyasan shi ya shirya malam yakubu malamai da suka je wajen shi usman suka masa mubaya ya sake ba su tuta don shi malam yakubu an ba tuta su biyu ne an ba shi tare da malam dan zabo na kano tun wajen 1792 sannan aka zo aka sake ba shi kuma lokacin da jihadi ta sake ballo aka sake ba shi tutan jihadi waren 1804 to shi ma da kyasan shi ya sake shi ya organizing shi tattara irin wa'annan malaman gaba daya ya sa masa malamai da suka je suka karɓi tutan jihadi a wajen shehu usman dan fodiyo domin shi bai san malaman ba sannan kuma lokacin da aka je karɓar cutar jihadin ma daga cin malama akwai wanda ya so ya yi tawaye wa malam yakubu akan shi a matsayin shi na babba shi ya kamata ya rike cutar jihadi wanda ma da ya kasance za a takobi ya ce dai a yaƙi ya karɓa da yaƙi shi usman ya ba malam yakubu ne wanda aka tabbatar wa malam yakubu tutar nashi ne sannan kuma ko lokacin da shehu aminu alkanami ya tuwo da wasiƙu akan sarakunan daular usmaniya su bi shi su rabu da shehu usman dan fodiyo shi ma da yake san shi shirya kwabe ce sai dai a yaki na ba su bi shi ba so ma da yake san kusan wato irin role din da ya play a kan Bauchi Emirates babu wani mahaluki da ya play wannan role din a Bauchi Emirates shi yasa Mali Yakubu shi fara ba tutar jihadi sannan ya zo ya ba wa sarkin lafiya shi ne ma yake sannan sarkin lafiyan bare bare kuma hmm. Sulaimanu shi ma ya ba shi ta jihadi shi nasarawa shi kuma shi ne sarkin yakin sarkin Bauchi na kudu sannan a lokacin ya bawa da irin su kiyana su azara su awai duk tuta amma suna a ƙashin tutan eh, sarkin lafiya amma shi ba su tuta saboda yawancin su ba musulmai ba ne ba wasu wallahu ya muka kamar nasi hmm. to sannan kuma ya ba tutoci a wurare daban-daban wanda har ɗansa daga baya zai bada a donga ya ba da wani sarki a donga hmm. nubunga eh, hmm, domzonga yawa a taraba a taraba saboda su tsare jukunawa to wa'annan da ya shirya wa'annan abubuwan ya zamanto kuma akwai galadima wanda shi ake bar masa gari idan bayina to daga nan kuma akwai sarkin yaƙi wanda shi mana jagoran wasu mutane to yadda ya tsara garuruwan su sai ya ba da fif wato kaman a baka kulawan wasu garuruwa haka sai ya ba mu wa'annan mutane suna kula da fif sannan kuma daga cikin 'ya'yansa wasu manya daga cikin ya ba su fif suna controlling fif wato kaman kai kaman a ce kana hakimi ne amma kana zaune a bauchi kai amma duk al'amuran su su za su same ka ne kai ma an ka ji wani abu da ka je ka duba ka ga me yake faruwa ka zo to kafin zuwan tura da canja shi kuma suka mada shi self content district wato shi hakimin ya je ya zauna a kasansa ya rika lura da al'amuran da shafi kasa to yadda ya tsara garin kenan ana lura da al'amuran garuruwan da sauransu ana dubawa ana kawo eh, rahoto kuma ko da lokaci ana kawo fada sannan duk juma'a sukan taru a masallaci su tattauna al'amuran da ya shafi kasan ya mai matsalan waje kaza ya za a rawar matsalan waje kaza kullum a cikin abin da suke kina to yakun bauchi da ya yi yaƙe mm. ko za ka ɗan ba mu eh, bayani akan irin yaƙe-yaƙen da shi yakun bauchi to malam yakubu kamar na faɗa maka ya yaƙoƙi har arba'in da ɗaya daga cikin yaƙinsa na farko shine yaƙin kan yallo daidai nan wajen dutsen dindima akwai mutane akan dutse gari gari kan wannan wajen ne to galibi wajen sun masa mubaya amma kan yallo ba su yi mubaya ba yaƙe su yaƙinsa kuma na ƙarshe shine tsaure wanda su ma ya yaƙe su ya nasara akan su to amma daga cikin manyan manyan yaƙe-yaƙen da ya yi akwai yaƙoƙin da suka razana arnan da suke ƙasan boci gaba ɗaya shine yaƙin gubi mutane jarumai masu karfi wanda suka yi yaƙi amma yaƙe sai nasara a kansu to sannan yaƙin da ya jawo hankalin duniya kuma shine akwai yaƙin da ya da jukunawa wanda kamar yadda professor madi adamu ya kawo a hausa factor ya yi bayanin akwai sarakunan jukun wanda sukan tashi su je su yaƙi ƙasan zazzau su yaƙi ƙasan katsina su yaƙi ƙasan kano da sauransu to a malam yakubu kasancewan an ba shi ta ya tsaya a kasashen bauchi ya zamanto kasashen kasashen bauchi din kuma shi ne shi mali yakubu shi ne wanda ya tsaya akan kasashen musulunci yake kan iyakan kasashen musulunci da kasashen da ba na musulunci ba to saboda haka da Allah ya bai nasara akan jukunawa ya yi nasara akan su ya yake su zamanto har suna kawo masa kayuka da dammai da sauransu duk shi a matsayin jiziya to an ci gaba da zama da haka sai toshe wannan baraka sai aka samu kasan hausa aka rinka yada addini aka rinka eh, wa'azi aka rinka jihadi babu wani fargaba cewa wani mai karfin gaske da zo ya da su wato ma'ana daular kwararrafa kenan a wancan lokacin to hakan kuma shi ya haifar da aka kafa donga wajen nubunga donzonga kenan wani sarki wanda aka sarki dan garke wanda ya kafa garin da jahunawa da nan bauchi aka ibe su aka je a kafa wannan gari saboda su zamanto sun sa ita don kari a tsakiya mhm. an ta tafatan jikunawa kenan eh. da kuma madaki hassan shi kuma na kusa da su eh. shi masu a tsakiya saboda haka wannan abu na daga cikin abin da kawo karshen harharan da jikuna suke kawo dole kuwa rafa suke kawo karshen hausa mhm. to bayan wannan kuma sai lokacin da shi usmanu allah ya masa rasuwa ta gama da hulahu sai wani ya ba na ga dan bakura wanda shugaban zamfara na lokacin sai ya yi tawaye wa sarkin musulmi muhammadu bello to a lokacin duk damina da yake shi usmanu kafin ya rasu ya raba wasan guda biyu gabas ya bawa bello kudu a yamma ya bawa abdullahi to duk karshen kaka akan taru a zauna a tattauna al'amuran da shafi daula kasancewar daula ba ta da wato central army ba ta da wasu sojojin ta wanda a suke na musamman sojin kowa a garinsa ne kowane sarki da sojinsa to da aka yi tawaye ya ce ba na ga ya yi tawaye don kamar yadda hobben ya kawo har ya kwace tamburan sarki musulmi muhammadu bello ya tafi da shi da sauransu to da aka zo aka zauna sarakuna suka ce to su suna ganin wannan samu lokaci a a shirya a zo a wannan yaƙi to sai mali yakubu ya ce a shi idan sarkin musulmi ya amince masa shi zai je yaƙi ba naga to kuma haka aka yi ya je yaƙi ba naga ya kashe garin ya ƙona garin ya kore shi ya kwato ma ya dawo bello da shi sannan ya dawo gida bauchi hmm. to wannan hakan da yakubu ya sai sa ya samu zaman lafiya shi bello kenan ya samu zaman lafiya a wannan yankin kasashen da suke saboda da a akwai da suka yi zama amana da shehu usmanu bayan ya mutu suka kunce amana hmm. to suna daga cin wayannan to da aka zo aka yi wannan yakin sai aka samu zaman lafiya a wannan yakin sannan har daga kudancin daular usmaniya mali yakubu ya toshe kwararrafa an samu zaman lafiya babu wannan yakin daga kuma yammacin ta inda sokoto yake shi ma ya je ya yaƙi zamfarawa an samu wannan zaman lafiya shi muhammadu bello ya samu kwanciyar hankali wannan kenan Yusuf eh, ya kaji daɗin shirin yau. A ah, to ai kin san wannan ita masarautar ta jihar Bauchi Wa masarautar Bauchi na wanda ta samu kusan za a ce shi sunan jihar Bauchi ya samu asali ne daga wannan masarautar eh ta Bauchi ai abin nima dai sai a ce san barka masha Allah ashe dai shi Yakubu abubuwan da yake eh gaskiya ka ni ma kan ban sani ba to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na Mr Dan Cummings tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.